يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma <coughs> sakon whatsapp akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin email na fatirin rahma a at yahoo.com da kuma shafin fatirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne sha biyar ga watan muharram na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu baya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da sha uku ga watan Agusta na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kone lokaci muna tare da shi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da kenan Kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma suna na Anas Idris Hassan wanda a koda yaushe nake kasancewa tare da ku da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance a wannan lokaci akramakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yan uwa masu sauraron mu wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai abin da a musulunci ake kira al'aukaf wato ka yi wakafin wani abu wanda koda bayan rayuwarka wannan abu zai ci gaba da samar maka daki kuma za ka ci gaba da amfana da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza mata al-insan inqata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa bihi aw amalin salihin aw waladin salihin yad'u lahu yayin da mutum ya bar duniya ji annabi sallallahu alaihi sallam ya ce aikinsa zai dakata sai abu uku ne sadakatin jariya wata sadaka mai gudana ko kuma ilimin da za a ci gaba da amfana da shi ko kuma yaro na kwarai da zai ci gaba da yi masa addu'a abu na farko daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da abu na biyu duk suna shiga cikin as-sadaqatul jariya wato sadaka mai gudana suna shiga cikin abin da ake cewa wakafi. wani abu da mutum zai bari ya ci gaba da samun lada to waƙafi iri biyu ne akwai al'auƙaful alhissiya wato waƙafi na abin da za a iya gani a san cewa wannan waƙafi ne da wane ya bari kamar mutum ya gina masallaci ko ya gina makaranta da ake karantarwa ake ilmantuwa ko kuma ya gina rijiya misali ko ya gina gidan marayu ko ya gina asibiti ana taimakawa mutane da abubuwa masu kama da wannan wanda ko da mutum ya mutu za a iya dubawa a gani a ce wannan wane ne ya bar shi don Allah to kuma akwai al'aukaful ma'anawiya akwai wakafin da ba a ganinsa da ido amma kuma shi ma wakafi ne wakafi da farko ba kowa ne zai iya yinsa ba sai wanda Allah subhanahu ya hore masa abin hannunsa yana da dukiyar da zai iya gina masallaci ko kuma ya gina makaranta ko ya gina rijiya ko ya gina asibiti ko wani abin dai da zai bar shi amfanin su ci gaba da yaduwa wannan sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya hore wa dukiyar da zai yi wannan amma akwai wakafin da shi baya buƙatar sai ka tara dukiya ko sai kana da dukiya ma za ka yi shi su ne al'aukaf al-ma'anawiya wakafin da yake ba ganinsa ake da ido ba shi ne ka ɗora mutane akan aikin alkhairi ka yi sanadiyar wani abin alkhairi ga wani wanda wannan abin alkhairi da kai sanadiyarsa a ci gaba da amfana da wannan alkhairi da kai sanadiyarsa to wannan shi ma wakafi ne duk da ba ganin sa ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man dalla ala khairin kafa'ilihi wanda duk zai nuna wani abu na alkhairi to kamar shi ya aikata abin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yawm al-qiyamati la yanqusu dhalika min ujurihim wanda duk ya nuna wani abu na shiriya wani abu na alkhairi annabi ya ce to yana da ladansa na wannan abin da ya nuna sannan yana da ladan wanda ya yi aiki da wannan abin har zuwa tashin alkiyama ba tare da ya tauye ladan waɗanda suke yi ba wato ba tare da an rage wani abu na ladan su ba dan a bashi a'a za a ba su ladan su cikakke shi ma ya samu nasa cikakke to kaga ashe duk sanda mutum zai nuna wani abu na alkhairi kuma mutane su yi wannan abun ko su ci gaba da aiki da wannan abun to babu shakka wannan ladan zai ci gaba da wanzuwa gare shi misali kai ne ka koyar da wani azkaru sabahi wal masa ka koya masa me zai faɗa da safe hakanan da yamma me zai faɗa na zikiri mutumin nan ya shekara talatin yana wannan zikiri duk safe duk yamma saboda lilinka to duk sanda ya yi kana da ladansa kaga lada ne zai ɗore har tsawon shekarun da yana yi in ya shekara hamsin a duniya ladaddakin da ya samu kai ma ka samu kwatankwacinsa ba tare da ka bar wani abu wanda ake gani da ido ba ba tare da wani kafi amma ga wani kafi da yake ci gaba da kake ci gaba da samu misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra خطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد وإن كانت مثل زبد duk mutumin da zai ce subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari a kullum to huttat anhu khatayahu za a za a rika kakkaɓe masa kurakuransa ko laifukansa ko da ko laifukan nan nasa za su kai kumfar kogi to kaga anan inda a ce za ka koya ma wani wannan ka nuna masa amfanin wannan zikiri ka karanta masa wannan hadisin na manzo sallallahu alaihi wa sallama ka ce da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ka ce subhanallah wa bihamdihi sau ɗari a ni to Allah zai kakkaɓe maka kurakuranka ko da kuwa sun kai yawan kumfar kogi to idan mutum ya ji wannan koyarwar da kai masa ya zanto yana faɗa da zai shekara hamsin yana faɗar wannan a kullum to kai ma za a saka shekara hamsin in kana rayu ko ka mutu ana baka wannan ladan duk sanda zai tuna ka zai ce wani tun da ya koyar da ni yau shekara hamsin ban daina ba ka nuna wa mutum mahimmancin azumin litinin da alhamis misali bai san da wannan sunna ba bai kuma san falalatta ba sai ka zauna ka koya masa cewa ga falalarta da haka tun daga lokacin ya ci gaba da yi to kai ma tun daga lokacin za a ci gaba da rubuta maka ladanka ba tare da kakkautawa matukar wannan aikin nashi yana gudana don haka kaga ashe mutumin duk da zai koyar da mutane alkhairi to abu shakka ya bar wani wakafi ne wanda zai ci gaba da samun ladansa da tagomashinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu wa ahlas samawati wa ahli al ard hatta al-hut fi al-bahr wa hatta an-namlati fi hujriha la yusalluna ala mu'allimi an-nas al-khair Allah da mala'ikunsa da waɗanda suke sama ahalin da suke sama da waɗanda suke ƙasa hatta namlati fi hujriha hatta tururuwar da take cikin raminta wal hut hatta da kifin da yake cikin ruwa annabi ya ce lalle suna yin salati wato addu'a ga mutumin da yake koya wa mutane alkhairi ashe kaga shi samun lada mai ɗorewa bai taƙaita akan wanda yake da dukiya kadai ba dukkan wani wanda zai sa kan shi a turbar umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna to duk wani wanda zai amfana da wannan abin da ya yi sanadiyar sanin sanar da shi to abu shakka ladansa ne zai ci gaba da ɗorewa har abada saboda haka ƙofofin ubangiji su wata wata abu da suke hanyoyin samun lada mai ɗorewa hanyoyi ne masu yawan gaske wanda ya haramta wa kansa shi ya asara shi ya sa umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna ya zama sifa ce ta musamman da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ita ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas sai ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun kasance fiyayyar al'umma da aka fitar da ita ga mutane sai Allah ya ce kuna umarni da kyakkyawan abu kuna hana mummuna kuma kuna imani da Allah kaga sai da ya ambaci umarni da kyakkyawa da hana mummuna kafin ya ambaci imani da Allah ba don komai ba don a jawo hankali zuwa ga cewa umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wani abu ne wanda wannan al'umma ta yi fice da shi cikin al'ummu gaba ɗaya saboda haka yan uwa akwai abin da za mu yi mu samu lada ko da kuwa ba mu mallaki dukiya ba ko da kuwa ba wani abu muke da shi na ƙarfi ba matuƙar dai za mu sanya mutane akan tafarkin alkhairi to babu shakka wannan alkhairin za mu ci gaba da girbar ladansa har illa masha Allahu don haka ashe kada mutum ya rika jin kansa cewa shi ba shi da hanyar da zai samu wani abu ko ba shi da hanyar da zai bar wani abu na alkhairi a bayansa gwargwadon iyaya mutanen da ka ɗora akan tafarkin alkhairi gwargwadon irin ladanka da zai ci gaba da yaduwa mutukar kayi aikinka da ikhlasi kayi aikinka da kyakkyawan niyya Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana abin da za mu ƙara samun kusanci da shi ya ba mu ikon aiki da shi ya kuma nuna mana abin da zai nesanta mu da shi ya ba mu ikon nisantarsa. to amin suma amin malam Allah ya saka da alkhairi mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam ya kasance na aiki a intanet cafe to akwai wasu ayyuka na gwamnati ko na kamfanoni waɗanda kafin a ɗauki mutum sai an yi online assessment ko kuma jarabawa ta online ba za a ɗauka ba sai wanda ya samu maki kaza to ya ce mutane suna zuwa su yi musu wani lokacin su biya su shi ne tashin wannan abin da suke ya halatta ganin cewa za su je su yi su gabatar da wannan sakamakon ne a matsayin su suka yi kuma suka samu makin da ake bukata alhala ba ake bukata alhalin ba kuma su suka yi din ba to gaskiya wannan zahirinsa ba mai kyau bane duk abin da aka ce za a shigar da ƙarya da yaudara da rashin gaskiya ta yaya zai zama mai kyau a ka'ida waɗanda suka sanya wannan jarabawa suna nufin su tantance wanda zai iya aikin da ake bukata ka saka sanya jarabawar online don ta zama cikin sauki ba sai ka je an ganka da kanka ba ba sai ka yi wahalar ɗawainiyar tafiya ba to maimakon abin ya biya bukata a samu a iya tantance na gaskiya wanda suka iya da wanda ba su iya ba sai zanto kuma ana shigar da ha'inci ka je kai wa mutum shi kuma ya je a zuwan shi ya yi wannan aikin ya yi presentation a bashi maki kuma a bashi abin da yake bukata babu shakka wannan algush ne cin amana ce kuma wannan ci ba yake sawa al'umma ba ci gaba ba wanda duk zai haka to cutar da al'umma yake domin in wani abu ne ake so a dasa na alkhairi to yana rusa shi tun daga tushensa saboda babu ta yadda za a iya zama halal mutumin da zai zama yana yin wannan duk abin da yake karba ta wannan hanya haramun yake karba kuma duk yadda ya sanadiyar mutane suka cutu da wannan to wannan cutuwar matukar tana nan to shi ma kuma ba zai gushe yana samun alhaki ba sun kayi sanadiyar wani wanda bai cancanta ba ya je guri mutane suka ci gaba da cutuwa da rashin cancanta sa to wannan abin da yake samu na zunubi na alhaki kai ma yana nan kana da kamasho a ciki kaga ashe abu ne mai muni kwarai da gaske saboda haka wannan mu'amala ko wannan aiki da kake bai halatta ba to sai mai sako na gaba yake cewa dan Allah malam akwai rashin ladabi yin karatun alkur'ani a kishin gide akan kujera karatun alkur'ani zikiri ne shine ma mafificin zikiri da mutum zai yi sama yake da kowane irin zikiri da ka sani karatun alkur'ani Allah ya kira alkur'ani zikiri cewa inna nahnu nazzalna zikra cewa alkur'ani da zikir sauraka alkur'ani zikiri ne to shi kuma zikiri ya halatta ka yi shi a kowane yanayi a tsaye kake a tafa kake a zaune kake a kishingida kake a kwance kake Allah na ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim waɗanda suke ambatan Allah a tsaye ko a zaune ko a kishingide saboda haka dan ka karanta alkur'ani a gida ba kai rashin ladabi ba saboda Allah subhanahu wataala ya yabi ma waɗanda suke karatun alkur'ani a kowane yanayi hadisi ya tabbata cikin sayo muslim daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ala ahyani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah a kowane yanayinsa sauraka yana ambatan Allah a tsaye yana ambatan Allah a zaune yana ambatan Allah a kwance don haka ka karatun alkur'ani a kwance ko a kishin gida wannan ba rashin ladabi bane wani abu ne ma da Allah subhanahu wataala ya yaba wa masu yin haka to ne ke cewa assalamu alaikum malam menene ingancin hadisin da ya ce idan mutum ya ga wani na sabo ya tona masa asiri yana da laifi casa'in da tara ban san wannan hadisin ba gaskiya da sai shi kuma ne yake cewa malam wanda baya take wandansa amma kuma wandan nasa yana wuce idan sawo shin ya aikata laifi hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun zo daban-daban akan nuna yadda sitirar mumini ya kamata ta kasance daga ciki akwai hadisin da abu huraira ya rawaito yana cikin sayo muslim yana cikin sayo bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma asfala min alka'bayn min al fa nar abinda duk yayi kasa da idan sawu na daga tufa to a cikin wuta ma'ana abinda ya ƙaru na tufarsa da ya wuce idan sawu wato har je diddige to Allah subhanahu wata'ala zai azabta iya wannan wurin da wutar jahannama da an san wutar jahannama kowane irin yanayi kowane irin bangare na jikin mutum ta samu ba karamar azaba ba ce wannan yana nuna maka baya halatta mutum ya zanto tufarsa ta wuce idan sawu ta kai diddige hakanan wani hadisi irinsa ya zo a cikin musulun tabarani hadisin abdullahi dan abbas da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan cewa ah, ma asfala ma jawazal ka'baini ma jawazal min al'izari izari fa nar duk abin da ya wuce idan sawu na tufafi to wuta zai je ce wala haraja fi ma fi ma bayna amma abin da yake bai kai idan sawu ba amma ba wai ya zo rabin abin nan ba annabi ce sallallahu alaihi wasallam to babu babu laifi akan wannan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma yana cewa uzratul mu'min ila ansafis saq in kana wala budda fa ila al-ka'bayn fa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar tufafin mumini za su kasance ah, rabin kauri ne babu laifi don sun suna ƙasa da rabin ƙuri matuƙar ba su rufe idan sawu ba nabi ce to abinda duk ya rufe idan sawu wannan wuta zai je to wannan ukuba ce ta wanda ya saki tufafinsa har ya wuce idan sawu wato ya kai jiddige amma wanda zai ja tufafinsa ƙasa to wannan shi ukubarsa ta fi tsanani shi yasa hadisan suka zo da bambanci kamar yanzu hadisan abu sa'id al-khudri ya kunshi duka bayanin biyu ya faɗi cewa ah, uzratul mu'mini ila ansafi saq فما أسفل من الثقابين ففي النار ba جر ثوبه خيلاء la ينظر الله إليه wanda kuma zai ja tufafinsa don girman kai to Allah ma ba zai kalle shi ba ah, ya tabbata cikin hadisin Abu Dharr annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi mutane uku waɗanda Allah subhanahu wata'ala ba zai kalle su ba ba zai musu rahama ba zai musu magana ba ranar gobe kiyama daga ciki sai ya faɗi almusbilu izarahu da wanda yake sakin tufafinsa suna jin ƙasa don haka shi wanda zai ja tufafinsa ƙasa wannan Allah ma ba zai ma kalle shi ba zai masa rahama ba ranar gobe kiyama wanda kuma bai ja su ƙasa ba amma ya wuce idan sahu to wannan shine annabi ya ce fa finna don haka hukunci biyu ne ba a hada su wasu ga ƙwarin hada su su ce shi ma tunda aka ce man jarrasu ba huyala ana nufin sai idan mutum yayi da niyyar girman kai sannan ne zai gamu da wannan ukubar amma in ba da niyyar girman kai yayi ba to babu komai za mu ga cewa duka hadisan da suka zo akan wuce idan sawu ba su kawo kaidin girman kai ba wanda kuma suka kawo maganar jan ƙasa sun kawo ƙaidin girman kai amma ukubar ta bambanta kaga da sababin ya bambanta sai ya zama hukuncin ya bambanta a ƙa'idar usulul fiqh ba a hamlul mutlaq alal muqayyad idan ya zanto hukunci ya bambanta ko sababi da hukunci sun bambanta kaga anan sababi da hukunci duk sun sha bamban to don haka ba za ka ce za ka yi wa hadisan da suka zo akan barin tufafi su kai idan sawo kaidi kai musu da baibayi da hadisan da suka zo akan jan tufafi da cewa sai idan an yi ana da idan an yi tare da girman kai idan mutum ya tare da girman kai to wannan la yazurullahu ilaihi wa la yukallimuhu wa lahu azabun alim haka annabi ya faɗa a hukuncin hukuncin hadisin Abu Zar saboda haka wannan baya halatta mutum ya haka sai dai idan akwai wata larura idan akwai wata larura kamar ya zanto tufafin nasa sun yana nade su amma kuma suna saki saboda sun masa yawa to wannan baya ciki yana kokarin ya ga ya kiyaye to amma wani lokaci sai su sassauko su sassauto wato su sassauko har su rufe masa idan sawu amma da ya kula zai janye wannan hadisin abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya nuna wannan lokacin da annabi ya yi wannan magana sai da abubakar ya rasulullah izari yastarhi illa anni ata'ahadu tufaf abin izari na yana sauka ƙasa amma ina kokarin kula da shi wato da ya sauka ya janjini saboda sai abubakar yana da wato dan jiki ba mai da kiba ramammen mutum ne saboda haka sai ya zanto ba ya zama da ya daura shi sai ya rika sauka kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lasta mimman yaf'aluhu yala kai baka cikin wanda suke yi dan girman kai ka annabi ya masa shaida ya wanke shi amma idan ka kula sai da shi ma da kansa ya ce ba na barinsa ina janye shi kaga mutum ya yi kiyasin kansa kuma da sayyidina abubakar ba tare da shi ya kula da abin ba tun farko tun farko ma wajen dinki ya ce a aka yi shi ya rufe idan sawu ko ya ja kasa kaga ba zai zo ya kwatanta kansa da wanda shi ba da san ransa abin yake faruwa ba kuma yana kokarin ya kiyaye to wannan shine hukunci mafi mafi daidai a cikin lamarin wasu suna kokarin su ce ai izari aka ce ba wando ba saboda ka izari kuma mu ba sa izari mata ne suke sa izari saka mu maza ba ma daura kwarjalle shi kwarjalle ne aka yi magana kaga wannan jumudi ne akan zahirin kalma ta izari don izari shine sutura su a wannan lokacin ita suke sawa ba sa sa wani abu shi yasa za ka ga za ka ga a wani guri an ce tufa don ita ce tufafinsu kamar hadisin abdullahi kamar hadisin ah, hadisin umar ibn khattab lokacin da yake baya da lafiya wani saurayi ya zo duba shi sosai ga kayan jikinsa suna jan ƙasa to shine ah, sai da umar yake cewa ya kira shi shi ya abdullah irfa saubak fa innahu atqa rabbik wa an qali saubik ka ɗage tufafinka kaga sai maganar tufa domin wannan shi ya fi jawo maka yardar ubangijinka kuma shi ne har ila yau zai fi sa tufafinka su yi tsafta saboda ka kaga ah, cewa ai wando ake nufi wannan duk bai taso ba shi su izari shi wando ai makofin izari ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ga abin nan ga mahajjacin da bai samu izari ba mallam yajidil izar falyalbis sarawi wanda bai samu izari bai sa dogon wando tun ne a zo hajji ya rasa abin da zai yi irami da shi annabi ce sa dogon wando saboda duk duk dai abin da ake nufi shine sitirce al'aura da haka duk abu ɗaya ne rarrabe tsakanin wannan da wannan akwai jumudi da kuma wanda abin da malamai ma ba su taɓa kawo wannan ba a cikin bayanansu sai dai kawai son zuciya zai sa mutum ya faɗi haka amma ba wani abu ne a ilimance abin da zai zama karɓaɓɓe ka kula da wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske wanda larura ce ta sa shi haka ko ya zanto a diddigan sa akwai wani ciwo kuda yana damun sai ya saki izarinsa wannan babu komai sannan mata ba sa cikin wannan hukunci su a ka'ida ma ana son su ja tufafinsu su wuce idan sawu har ma su ja ƙasa kamar da ya tabbata hadisin ummu salama amma yahudanci yanzu ya sa an juye abin shi ita mace ta ɗage har a ga cinyoyinta ma ba ƙori ba shi kuma namiji ya sake har ya ja ƙasa maimakon ya zanto mace ta ɗauki hukuncin da Allah ce ta ja kayanta a ƙasa shi kuma namiji ya ɗage sai ya zanto an juya abin da dama shi yahudanci haka yake kullum yana karafkiya ne da dokar Allah in Allah ya ce ayi kaza to shi shi kuma sai ya ce ayi akasi haka sai aka juya abin ita mace aka ce ta dage kayanta sai ga mace ta sa kaya ba ma tun ana barin kwauri har yanzu an zo cinyoyi ma ake bari ko in ta saka abin nan siket din sai ta tsaga shi ta yadda za a ga shara ɓatta to kaga wannan duk haramun ne kuma aiki ne na shedan aiki ne na yahudanci Allah ya shi mu to amin malam sai tambaya ta gaba wanda yake cewa dan Allah malam akwai wata alama da ake gane mutum akwai sihiri a jikinsa a shari'ance to galibi wannan yana komawa ga waɗanda suke da tajriba wato ƙwarewa ko sabo da abin da ya shafi rukuya ta shari'a wanda suka saba yi wa mutane rukuya ta shari'a sukan sukan fahimci alamomi na sihiri ah, daga cikin abin da yake iya zama yake iya zama alama ta sihiri kamar mutumin da yake da lafiyarsa kalau amma in ya kusanci matarsa sai kasa tare da cewa kuma in yana da mata biyu inda zai je wajen ɗaya zai je lafiyarsa lau kuma ba wata cuta ce ta ke tare da shi ba wata physical cuta da rikita zai gani ya tabbatar masa da akwai ta a kawai haka nan in ba tare da matarsa lafiyarsa lau amma in ya kusanci matarsa kuma sai ya to wani daga cikin alamomin sihiri kamar wato yawan mantuwa ko mutum ya yi abu amma kuma bai yi abu bai rika ganin kamar yayi ko yayi kuma ya manta yayi kamar lokacin da aka yi wa ma'aiki sallallahu salama a sihiri yakan ji a ransa kamar yayi abu alhalin bai yi ba to wannan duk yana daga cikin alamomin sihiri amma waɗannan alamomi ba wai alamomi ba ne na na yaƙini tabbas tabbas duk wanda ya ga haka kawai sihiri aka yi masa a'a wannan tsammani ne tana yiwa kuma a samu wasu dalilai da za su sa mutum ya zama haka tana yiwa a samu wasu dalilai waɗanda aka bincika za a gane cewa ba wai magana sihiri ba ne abin da yake faruwa da yawa daga cikin mutane a yanzu in suka shiga wata matsala ta kici ta kicin yawa to sai su danganta abin da sihiri ko aljanu wanda a nan ne kuskure yake bayyana kuma a nan ne ake samun wasu ɓata gari da sunan rukuya suke cutar jama'a sauraka idan mace ba ta samu aure da wuri ba sai a danganta abin da aljanu ko sihiri ko idan mace tana samun masu zuwa neman ta amma kuma abin baya ɗorewa da sun zo sai su tafi sai a danganta abin ga sihiri ko a danganta abin ga aljanu yawanci masu ɓata gari a cikin harkar rukuya suna amfani da wannan domin karɓar na goro a gurin mutane da karɓa abin da yake hannunsu da cin dukiyarsu ba bisa gaskiya ba sauraka da zarar mutum ya shiga wata matsala ko ta bashi ya kasa biya ko ya kasuwa ta ɗan yi masa tsaiko to shikenan da ya zo gurin sai ce sihiri aka yi masa shikenan sai ya tafi kuma ita ba su kuɗi akan cewa an masa sihiri za su warware masa sihirin da aka yi masa to dole mutane su yi hattara ah, wasu alamomi sukan bayyana ga mutum wanda sukan bayyana ga wanda aka yi sihiri kuma sukan bayyana ga wanda ba ma sihirin aka yi masa ba kamar yadda muka sani a cuta a jikin mutum ko kuma wani abu na kaddara yana faruwa da shi ba dole sai an masa sihiri ba yawan ciwon kai ba gaira ba dalili jikinsa kuma lafiya an bincika ba komai yana yiwa sihiri ne ya zama haka yana yiwa ba sihiri ba ne to amma kasancewar gurɓacewar zamani da kuma shigowar wasu waɗanda ba masu tsoron Allah ba cikin harkar rukuya sai zama an faɗaɗa sha'anin sihiri ta yadda dukkan wata alama da ta bijiro wa mutum nan da nan sai a yi danganta ta da sihiri kuma ba nan za a tsaya ba karshe a ci gaba da karɓar kuɗaɗen har ma a rika shi akan wasu abubuwa masu kama da tsafe-tsafe maimakon shi a raba shi da tsafi sai kuma a mai da shi shi ma ya zama matsafi to Allah ya kiyaye to amin sai tambayar da ta zo daga wanda yake cewa malami ne ne matsayin wanda ke da damuwa kwarai da gaske amma kuma ba zai iya sanarwa wanda yake tare da shi ba ko da kuwa abin yana da tsanani a wajensa to wani zaɓin sani ne ba ba wai laifi ba dan yana cikin wata damuwa bai gaya maka ba ko bai gaya mana kusa da shi ba wannan ba laifi yayi ba a wani lokaci ma mutum ya fiye korafi ya fiye raki ba so ake ba a musulunci abin nan annabi yaqub yana cewa inda ma ashku bathi wa huzni ila Allah ni ina kai kukan damuwa ta ne da bakin ciki na zuwa ga Allah saboda ka ban damu da mutane sai na je na ta koka musu abin da ke raina ba haka ba laifi ya yi ba don bai gaya maka damuwarsa ba ko bai gaya na kusa da shi ba yana ganin cewa yana fuskantar ubangiji da addu'a da kuma neman taimakonsa saboda ka shi allah subhanahu wata ya ishe shi baya bukatar wani ya saka hannu a ciki wannan bai laifi ba kuma in ya yi haka ne da niyyar ya tsantsanta dogaransa ga Allah subhanahu wata'ala da tawakkali wannan matsayi ma zai ƙara samu a gurin Allah sai dai idan ya yi haka ba tare da komawa ga Allah ba kawai dai wani abu ne da ɗaukowar kansa sannan ba a cewa ya yi laifi don bai gaya wani ba sai dai kawai kuma ya kamata ya riba ribaci wannan wajen komawa ga Allah subhanahu wata'ala da kai kokensa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya yi masa damuwarsa. to mai sako na gaba yake cewa assalamu alaikum malam yana halatta jami'an tsaro su rika kwace al'umma kaddarorin su kamar mota mashin da sauransu wanda suka mallaka ta hanyar halak saboda sun aikata wani laifi to a ka'ida ta akan yi doka ta laifuffuka wanda ya laifi kaza ga irin kuncin da za a yi masa idan ya zanto an yi doka misali aka ce wanda ya yi kaza to cikin kubar da aka lissafa za a yi za a kwace wannan abu nashi wanda da shi yayi wannan laifin ya zanto doka ce da aka yi don maslahar mutane to da an kwace anan ba yi laifi ba illa iyaka dai alkali shi yake da wannan hurumin ba mutane kawai su kwace ba alkali shi ke da hurumin ya yi ukuba da ta hanyar dukiya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ah, wanda duk ya hana zakka fa inna akhidhuha wa shatra malihi wanda duk ya hana mu zakka to mun tashi za mu karɓo zakkar kuma za mu raba zamu zamu wato yanki wani yanki na dukiyarsa haka ila mu kaba wato kamar kamar abin da ake cewa haraji a tara kai abin da ake cewa tara wato annabi ya ce za mu ci tararsa da wani bangare na dukiyarsa kaga anan ukuba ci ta duki da dukiya za a karɓi zakkar amma kuma annabi ce to sai mun kuma yanki wani abu na dukiyarsa har ila yau ce to zai kuma ba da kaza saboda taurin bayar da zakkar da yi saboda ka al'uquba bil mal ya halatta amma idan ba doka ba ce haka kawai shi jami'in tsaro shi yayi gaban kansa ba a ce aka rubuta wannan ba cewa in mutum ya yi laifi iri kaza a kwace abin da ya laifin da shi ba a doka ba ce kawai shi ya yi gaban kansa Dan yayi zalunci to wannan kuma yana nan a zalimi shari'ar Allah tana kansa kuma laifin wanda ya zalunta din ba zai sauka da kansa ba har sai ya bayar masa da abin da ya zalunce shi haka idan kawai shi ne kawai ya ga cewa bara ya kwace mutane abin hawan su, ko wani kayayyakin saboda sun yi wani laifi ba wai doka ce ta assasa haka ba ba kuma an je an tabbatar da laifin gaban kotu ba to na san wannan ko a dokance in ka tsaya ka dage to za ka karɓi haƙƙinka in ka kai shi ƙara alƙali zai nemo shi kuma ya nema maka haƙƙinka to wannan shi kuma mai saƙon yake cewa malam menene hukuncin wanda dokinsa ya fice daga maɗaurinsa ya buge mutum ya mutu shin akwai kafara akan mai dokin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al'ajma jurhuha jubar wato al'ajima ita ce dabba duk abin da ta ji wa rauni ko ta yi wa ta'adi to wannan eh, wato ya saraya A malamai suka ce duk dabbar da mai ita ya tsare ta a inda ya dace ya tsare ta a lokacin da ya dace ya tsare ta sai ta kubuce sai ta je ta yi barna to ba zaman a kansa ba a cewa ya biya saboda a lokacin ya yi abin da ya kamata ya yi a matsayin shi ne mai dabba a in ya zanto dabbar nan ya ɗaure ta inda ya dace a ɗaure ta ba ya je ya kai ta inda bai dace ya kai ta ba taƙila akwai inda ake ɗaure dawakan nan ya je ya kai shi wurin da bai dace ya ɗaure wannan doki a nan ba to kaga anan akwai gangancinsa to anan zai ɗauki nauyin abin da wannan dabba za ta yi ko kamar mutumin da ya ɗaure dabbobinsa da daddare a cikin a cikin abin ɗinsu shingensu sai suka ɓalle suka fita suka je suka yi ta'adi suka yi wani manomi ta'adi ko wani mai ajiyayyen kayan abinci suka lalata masa to wannan shi ma ba zai biya ba amma in koro su da rana suka biyo ta inda ba ya dace ba suka shigo ta kasuwa suka yi ta'adi to zai biya saboda haka shi wannan doki in har ya aje shi inda ya dace aje shi a masa kyakkyawan kula wato dauri amma ya balle ya je ya bige wani ya mutu wannan ba a cewa zai yi kafara wannan ya kai ga ƙarshen wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wanda kuma ka'ida ce ta malamai cewa al'ajma jurhuha jubar to sai wannan shi kuma yake cewa malam ya sami wata yarinya wacce take kirista ce zai aura amma shi yake tambayar me ya kamata ya yi kuma ina ya kamata a ɗaura auren to ba a haramta wa musulmi ya aure mace kirista ba mai kame kai mace kamammiya kammalalliya kirista kamammiya kammalalliya ba wacce take da boyfriend ba ba wacce take mara kamun kai ba musulunci bai haramta masa ba allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين sauraka Allah ya halatta mana cin naman cin yankansu kamar da ya halatta mana auren matansu amma ya zanto matan nan kamammu ne sai dai idan ya zanto akwai mata mace musulma miya. to auren musulma kamammiya ya fi alheri Allah yana cewa wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum ka auri mace baiwa mumina ya fi alkhairi akan ka auri mace mushrika ko da mushrikan nan ta baka shawa sauraka baiwa mumina ta fi ka auri wadda ba wacce take dace amma ba mumina ba saboda haka in dai har ya zanto a cikin al'umma mata suna nan 'ya'yan musulmi masu son aure bai dace ba ka karlake mace mumina ka je ka aure wacce ba mumina ba to sannan idan muka yi la'akari da irin abubuwan da suke biyo baya musamman a irin wannan zamanin da musuluncin yake da rauni a zukata kuma yake da rauni a gwamnatanci babu ma shi a cikin gwamnati kwata-kwata ta yadda babu ta yadda za a iya tsare haƙƙin 'ya'yan mutum musulmi bayan mutuwarsa yanzu ka aure ta yau inda Allah zai ta kasance to babu shakka 'ya'yanka in suna nan ƙanana a hannunta to fa sai da ta yi da su a ƙa'idar kotuna na zamani za su ba ta cikakken iko akan 'ya'yanta sai kuma inda ta sa su kasan kuma ba za ta kai su yi musulunci ba tare da cewa ita ba musulma ba ce a da can al'ummar musulmi suke da karfi kuma suke da iko don haka mace ko da an aure ta ba musulma ba ce kita kitabi ce idan mutum ya mutu ba za ta da iko da 'ya'yansa ta yadda za ta iya tarbiyyanta su akan addininsa ba ba za ta yi wannan ba gwamnatin musulunci za ta shiga ta karbi 'ya'yan nan danka su a hannun waɗanda za su rene su su ba su tarbiyya ta musulunci amma yanzu ba haka bane yanzu muna ganin waɗanda suke auren mata waɗanda ba musulmi ba matan ahalul kitabi ƙarshe ma ko a yi raba daidai tsakaninsu da da matan akwai wanda za a ce eh, in namiji ne nasa ne in mace ce ta ta ce na haka za ka ga 'ya'yansa suna da sunan musulmi wasu suna da sunan waɗanda ba musulmi ba saboda matarsa ba musulma ba ce suna rabawa ta ɗau mace ita mace ya ɗau namiji shi namiji kuma aka samu wani sabaliki kita ma sai ya canza shi ya ɗau mace ita kuma ta ɗau namijin sai ga wani sunanta zainab wani shi kuma namijin sunan shi david saboda mai saboda wai ai soyayya ce da kyautata zamantakewa to kaga wannan babu shakka haramun ne kuma haɗari ne babba mutum ya jefa kansa sauraka ina baka shawara ka nemi ƴaƴan musulmi na san duk irin abin da kake so ka samu ga ya mace za ka samu yan musulmi wadda ta cika wannan sharaɗin in kai mai ma ya dogon wato sharuɗa ne ka sa sharuɗan ka watakila ɗaya biyu har zuwa goma to na tabbata goma nan za ka iya samun su a cikin wadda take musulma inda har za ka same ta wadda ba musulma ba to sannan kuma ka samu ƙarin kasancewa ta musulma wanda ba za ka samu wannan a tare da waccan ba sauraka akwai haɗari babba kwarai da gaske a yanzu mutum ya ce zai aure wadda ba musulma ba a lokacin sayidina umar ya yi dokar ma hana waɗanda suke ya yi ƙoƙarin hana waɗanda suke ƙoƙarin auren waɗanda ba musulmi ba tun a lokacin sayidina na umar kaga lokacin khilafar rashida a lokacin khalifancin annabci ma yana nan amma sayidina umar ya yi hana wasu sahabbai da suka yi ƙoƙarin auren waɗanda suke nasara ne yake ce musu ga matan musulmi don menene za ku basu ku je ku auri wani har suke ce, Allah ne haramta ce ba Allah ne haramta ba amma kuma ba maslaha a cikin hakan don haka ni dai shawarar da zan baka ba maganar ina za a ɗaura muku aure ba yi kokari ka nemi ya musuldan ka samar da tarbiya ta 'ya'yanka. ka zanto ta an samu wacce za ta yi maka yayanka tarbiya tashi su zanto musulmi na kwarai da kake kokarin ka san hukuncin Allah su ma su zanto haka suke in kai haka to ka taimaka kwarai da gaske to sai shi kuma wannan yake cewa malam kanwarsa ce aka daura mata aure amma kuma fiye da wata uku bata ga mijinta ba sai dai ta waya kawai bayan haka ta mishi magana shi kuma ya ce ta je ta yi duk abin da take bukata shi malam aurensu yana nan ko kuwa wannan dole a tambaye shi me yake nufi da maganarsa yana nufin saki shi kenan ta saku shi kenan sai ta je ta aure tunda ba su tare ba ba su tare ba ba maganar idda a ya yi walazi na amuru idan nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fa malakum alayhinna min iddatin ta'tadduna Allah ce ya ku ne in kuka aure mu'minai yan uwanku mata sannan kuka sake su kafin ku tare to Allah ce babu wata idda da kuke da ita a kansu. saboda haka in har e, saki yake nufi shi kenan ba sai ta yi idda ba sai ta je ta nemi wani mijin ta aure amma dole a tambaye shi me yake nufi da maganarsa e, don wannan ba saki ne da yake sarihi ba e, magana ce a dunkule sai ya yi bayani abinda kuma da yake nufi shi ne zai tabbata su nake cewa assalamu alaikum malam yaya matsayin cewa sai mace ta yi kwana arba'in da haihuwa kafin ta fara fita a wannan ba inda aka rubuta wannan a matsayin hukunci ga macen da ta haihu cewa sai ta kwana arba'in sannan za ta fara fita in yau ta haihu gobe ta ke da bukatar fita ya halatta ta fita ba magana sai ta haihu arba'in arba'in wannan al'ada ce tamu ta bahaushe mace ta yi arba'in an san dai akwai arba'in na a kwanaki arba'in na biki wanda wani ya zo cin hadisin ummu salama kuma don mace tana jinin biki ba haramun ne ta fita ba saboda haka wani al'ada ce kawai tamu ta kasar hausa don mutum matarsa ta fita bayan haihuwa ta je bukatar ta wannan ba laifi ta yi ba sura ke cewa idan liman ya kammala karatun fatiha mu za su ce amin tare da shi ko sai bayan ya faɗa amin din lura da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah zai gafarta wanda a mai ta dace da ta mala'iku yace kuma ya ga wasu limaman sai mamu sun faɗa sannan su suke faɗa wasu kuma su faɗa tare da maman النبي صلى الله عليه وسلم جاء إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه إذا لمن يتي آمين كتي آمين wanda amin ɗinsa ta dace da ta mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubinsa haka ya zo a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam a mamu yana faɗar amin tare da faɗar liman yayin da liman ya fara amin shi ma a lokacin mamu yake farawa domin dan su dace da faɗar amin ta mala'iku mala'iku suna faɗa yayin da liman yake faɗa su ma za su faɗa yayin da liman yake faɗa shi yasa yazo a wata ruwayar idza qala al imam ghayr al maghdubi ghayr al maghdubi alaihim wal dallin faqulu amin idan liman ya karanta ghayr al maghdubi alaihim wal dallin to ku ce amin kaga lokacin da yace ghayr al maghdubi alaihim wal dallin yazo nan to shi ma abin da zai faɗa kenan amin to daidai lokacin kai ma kake faɗar amin to a daidai lokacin da kai da liman in duka amin ɗinku ta dace da ta mala'iku wanda su ma a daidai lokacin suke faɗa to sai ka samu gafarar Allah don haka ba a son ka riga shi faɗa ba kuma a cewa ka jira sai ya gama faɗa ka faɗa sai dai ku faɗa tare wannan shine hukuncin to sai wannan yake cewa malam ya kasance idan yana limanci yakan tsawaita sallah fiye da yadda yake idan yana yin sallah shi kadai ya ce kuma yana yin hakan ne domin mutane su samu sallar saɓanin idan shi kaɗai ne yake salla ba wanda yake yi wa kwaɗayin samun jam'in shin hakan da yake yi zai iya zama riyace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan salla ahadukum bin nasi falyukhaffif wa idan salla bi nafsihi falyusalli ma sha idan ɗayan ku yayi wa mutane sallah to ya sassauta sallarsa idan kuma shi kaɗai zai yi sallah fal "tsawil ma sha to ya tsawaita sallar sa yadda ya ga dama Wani shi ne akasi shi yanzu ya juya abin in zai sallah da mutane ya tsawaita in zai shi kaɗai ya rage ta ya sassauta shi kuma annabi cewa in za ka yi sawa mutane sallah ka sassauta in za ka yi kai kaɗai? to ka tsawaita yadda ka ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dalilin da yasa aka ce a sassauta ya ce li'anna fihim al-da'ifa wal marida wa zal haja a cikin mamun da suke bin ka sallah akwai mai rauni ta tsoho wanda yake tsayuwa tana wahal da shi akwai kuma wanda yake mara lafiya ne amma dai haka ya duddungura ya zo masallaci saboda ya samu jam'i akwai kuma wanda yake cikin wata tsananin matsananciyar bukata wani abu ya taso masa na gaggawa amma baya son ya rasa jam'i ya shigo masallaci to yayin da ka tsawaita duka waɗannan kashe-kashen mutane za ka cutar da su saboda ka sai aka ce ka sassauta gwargwadon iko in kuma kai kaɗai za ka yi sallah to kaga wannan kai kasan yanayin da kake ciki in kai tsoguwar sallah ba kai ka zaɓa wa kanka haka babu wanda zai ce maka dambe amma in ka ja mutane ka tsawaita in kuma ka yi wa kanka sallah ka taƙaita wannan ba wata hujja da za ka ba wa kanka na cewa kana yin haka ne saboda mutane su samu jam'i na'am ba laifi liman ya yi doguwar sallah idan ya san cewa waɗanda suke bayansa sanannu ne akwai lokacin da zai zama masallaci kusan waɗanda suke zuwa sallah duk sanannu ne watakila unguwa ce wata wani kwatas ne duk ya ku ya ku ne matasa masu lafiya da sauransu kuma suna jin daɗin yadda kake musu sallah kaɗan ja kaɗan gan su samu halartar jam'i wannan ba laifi kai ba ba za a kira shirya ba amma dai kada ka mai da wannan ita ce ka'idarka ta sai wannan yake cewa malam wanda ya hada sallah saboda ganin hadari sai kuma ba a yi ruwan ba shin zai canja sallar ko kuwa ba zai canja ba a in yi sallah ya yi sallah ba a sallah farilla sau biyu eh, hadisin abdullahi dan umar la sallar faridatu marratai ko la sallah fil yawmi faridatu wato al marratai a rana ɗaya ba a sallar farilla guda ɗaya a sallaci sau biyu wato kai a ta tafarilla ka sake a zahar ta ka kai magariba ta ka sake kai isha'i ta farilla ka sake wata isha'i ta farilla saboda ka hada sallah wannan ba a yi daman ita shari'a ta baka damar ka hada sallolin nan guda biyu idan ya zanto akwai ruwan sama da yake sauka ko kuma akwai yiwuwar saukar ruwan sama akwai yiwuwar saukarsa saboda ganin yadda hadari ya taso gari ya turnike iska ta kaɗawa ta da a lokacin zuciya za ta bayar da cewa e ba mamaki nan ɗan lokaci kaɗan ruwan sama zai sauka to in ka haɗa sallah a lokacin ko da ruwan bai sauka ba ba a cewa ka sake wata sallah ko mutane su sake sallah sallah su ta yi wani yake cewa dan Allah malam ya mutum zai yi da amsa kiran sallah a yayin da masallatai da dama suke kira a lokaci ɗaya zai ansa wa wanda ya fi kusa da shi akwai masallacin da ya fi kusa da kai ne masallacin da kake zuwa sallah shi kenan shi za ka ansawa wancan kuma bai zama dole ka ansa nasu ba wannan kuma yake cewa wanda ba shi da kuɗin zuwa aikin hajji kuma ga iyali da matsalolin rayuwa to sai wani bawan Allah ya biya masa kuɗin aikin hajjin kuma baya da abin da zai bar wa iyalan nasa har ya je ya dawo to wannan yana cikin waɗanda aka ambata cewar manisa ba ilahi sabila to har yanzu yana nan wanda ba shi da duk mutumin da ba shi da wani ne ya bashi kaga ba shi da a shi hajji an farlanta shi ne ga wanda yake da guzuri yake da abin hawa zai je ya dawo to yanzu ba ma guzuri da abin hawa kadai ake bukata ba abubuwa sun karu za ka iya zama kana da guzurin kana da abin hawa amma ka rasa biza kaga wannan babu babu yadda za a ce ka tafi hajji ko kuma akwai wani wanda yake karkashin ka in ka tafi ka bar shi zai shiga wani yanayi kaga anan ma baka da iko saboda haka ba a cewa dole sai ka je hajjin shi kansa wanda zai biya maka hajjin da taimaka maka yi da wannan kuɗin don ka samu abin da zaka ci gaba da kula da iyalanka da yafi fiye da yadda wasu zin suke yi za ga cewa ga mutum nan talaka fitik yana ta kokawa da zai samu wa iyalansa abinci baya da kyakkyawan jari baya da kyakkyawar sana'a ba su iya ɗaukan wannan kuɗin su ce gashi wannan kai ja jari ba sai su ce za su biya masa umara ko za su biya masa hajji don ya je musu addu'a kuma don a kai list a ce ga iya mutanen da ya kai hajji ko umara wannan ba daidai ba ne ka taimake shi akan abin da zai kyautata rayuwarsa watakila shi ma ka gabaɗi ya biya wa kansa ya je ba tare da kabiya masa ba kuma jari ya samu wannan shi ne abin da ya dace da sai tambaya ta gaba take cewa menene ingancin hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayanku ya sha abin sha a tsaye shin ya inganta kuma mutum yana iya dan dukawa ba sai ya sha a zaunan ba hadisi ne sahihi yana cikin sai muslim la yashraban la yashraban ahadun minkum qa'iman akwai ƙari a cikin hadisin amma ƙarin bai inganta ba faman nasiya falyastaqi wannan bai inganta ba amma dai la yashrabanna ahadun minkum qa'iman nabi ce kada ɗayan ku ya sha a tsaye akwai hadisi na Abu Huraira nabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi kokon abin nono zai sha a tsaye sai annabi sallallahu alaihi ya ce uqud tsuguna a tuhibbu an yashraba ma'aka hadha al kana son wannan magen ta sha wannan magen ta sha nonon nan tare da kai ku sha tare ce faqad shariba ma'aka man huwa sharrun min to in ka sha tsaye to wanda ya fita sharri ma ya sha tare da kai shine shaidan sauraka talil din da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato dalilin da yasa yace a tsuguna din shine dan kada ya zanto shedan yayi tarayya da kai wajen shan wannan abin sha naka a don haka in an baka yana da kyau sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsuguna dan ka kaucewa tarayyar shedan a cikin abin shanka hadisi ne sahihi kuma ba ma hadisi ɗaya ba hadisai ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna wato sunnar yin haka tumala Allah ya saka da alkai masu sauraron mu duka-duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin Rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shehi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangar nazarin shira da addini musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إِنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ